ji daɗi gaskiya da kika bani dama na ɗauko ki na kawo ki har gida. Duda baki banni na ƙarasa da ke a ƙofar gida ba. Kin ce in tsaya nan. Salim kenan. Wai me kake ci da baka yana zuba? Tun da har na baka dama ka ɗauko ni ka kawo ni a unguwar ma ai ma ka san wata rana zan baka damar da zaka je har ƙofar gida. saboda ba na so dad ɗinmu ne ya ganni a cikin mota ka gane shi yasa na ce ka biyo da ni ta bayan gidanmu kaga gidajen nan duka zagayen gidajen nan da ka gani gidanmu ne duka wayannan gidajen ah na dad ɗinmu ne Allah zai abin da yasa ban baka dama ka kai ni kofar gida ba dad ɗinmu yana gari kuma idan yana gari baya barin mu mafita kai ba ma mota a ɗauko ki ba ko mota cikin gida baya bari a ɗauka kaga kuwa ba zan yadda ka kai ni kofar gida ya ganni ba saboda duk dai ko ya ganni ma babu matsala saboda ni ce yan laila a cikin gidan ya fi ci da <laughs> wallahi na gane gaskiya ne gaskiya ne to yanzu zai yaushe ke tunanin zaki ƙara bani dama in zo wajenki saboda kin san duk yadda zan kwatanta miki yadda na jikin shiga raina ba za ki taɓa ganewa ba Salin kenan kai ma kanka ka ci sa'a da har na tsaya na kula ka saboda ni ba kowane saurayi nake kulawa ba ka gane saboda ni ba na son reni ka san yanzu su kuma samarin yanzu akwai reni kai ma dai kawai na ganka min ne shi ya wallahi ba sai kin faɗa ba ai ni ma da gani ai ba sai an faɗa ba ni ma na san da haka salim kenan kaga wannan unguwar da muke zaune ma ni ba fiye son zaman anguwan talakawa ne ba so abin da ya sa muka zauna a nan anguwar idan dad yana gari ya fi so ya zauna a cikin anguwar nan shi sa muka fi zama a wannan gida amma ni gaskiya ban fiye son zaman irin anguwan talakawa ba kaga gaskiya ne gaskiya ne to haka yanzu ai baki ban amsar ta ba yanzu yaushe zan ƙara ganin ki so ni yanzu dai bari in zo in tafi gida saboda ka san yanzu ka ga mutane irin yan sa ido ka gane mm. za su fara kai ma dai ka gane kuma kula da su a shi kai me yasa ka ji na ce maka bana son zaman anguwan talakawa to ba damuwa <laughs> to shi kenan kenan sai mun magana kenan mm, to ni yanzu aiko da dira gida zan kira ki to shi kenan ba matsala to <laughs> na gode mm-hmm. Alhaji. Alhaji maganan nan. Hmm? ba Alhaji, sai ai ta magana ɗaya sai ka ce cin kwan makauniya? Ku fa gaskiya bismillah kuna da matsala. Wai me yasa ne ba damar mutum idan ya zo ya zauna a gida ba za ku bar shi ya wata sabgar ba ku sai ku ce uzurin ku za a yi. In mutum ya ki zuwa gida ya tafi dan ya samu inda zai zauna ya nutsu ku ce baya zama a gida. idan mutum kuma ya zo ya sa ku a gaba shi kenan ku kuma in ba zance wanda ku kuke so ba ku ba abin da mutum zai yi magana fa zuwa gida nake maka ai ya kamata a ce na je na ga iyaye na haba wai ke da Allah ina zuwa wai dududu yaushe ma kika baro gidanku ne yaushe aka gama bikin nan hmm? ko sati biyu fa cikakke baki ba amma har ki fara tunanin za ki fara bin hanya mutane suna suna kallon ku musamman ku amare ga ku da farin jini duk inda amarya ta bi mutane ga sunan tsinanu a kan laika sun san cewar wannan amarya ce haba da Allah haba alhaji ai kamata a ce tun ranar da na duro gidan nan a ce ka ɗauke ni ka zaga gari da ni mun yi shopping mu je mu sha ice cream mu ci boga hmm? mu shawarma mu siyo gasasshiyar dan kwaleliyar kaza maza ga gari miyo siyayya haba alhaji amma a ce hassa tv ai na yi kokari shobin to auro ki ne dan intala da ke kin gane ni ba auro ki ne dan a samun ki a billboard ba ko ni ba auro ki ne dan kai ki irin wannan kantan da yake magana wai mu tafi muna yawan shopping eh, ba hmm? jama'a ma kenan na aurowa haba ya kamata a ce ki yi tunani ki san cewar da yanzu da da ba ɗaya bane ba kafin aure ki ina ne mu je ba hmm? amma yanzu zaman aure kika zo yi saboda ka ya kamata ki tattara hankalinki ki san yadda zaki ki rabu da ni lafiya ba wai ki zo kina mun tunanin mutum muna yauce wace ba gaskiya alhaji inda da kawaye na a gurin nan wallahi da ka kunyata ni dan abun kunya ne ka rinka magana wai sati na biyu a gida ba zan fita ba sai ka ce auren da kalle ni ka gani auren zamani fa nayi gaskiya in ka nemi irin wannan a gaban na wallahi sai a dauka ma tsoho na aura don wani al'ada tsofaffi ce ke da Allah sawara ba na son rashin mutunci billahi allazi la ilaha illa huwa idan ke kara kira na tsoho ranki zai mugun ɓaci ni za ki kalla don baki da kunya ki rika ce mun tso to nawa nake yaushe aka daina goya ni da har za ki ki ce tsoho ni har yanzu na wuce a sana a gaba mun faɗa ne to alhaji dan Allah ya za'i ka auri yarinya yar zamani ka rinka magana da ai ni ba wai ina nufin wai tsoho amma dai ai al'adun tsofaffi kake wallahi in ke ƙara in na ƙara jin kalmar tsoho a bakin ki kin ga in na ƙara jin kalmar tsoho a bakin ki na rantsi da Allah ranki zai ɓaci ki je can ke kin san da ke baro tsoho ba za ki baro tsoho ki zo ki ce kina zama da tsoho ba waye tsohon to bari in gaya miki kin ga wannan kalmar ta tsoho da kika faɗa duk ran da kike buƙatar wani abu a wajena idan kika ƙara kalma faɗa kalmar tsoho to ba ke ba samun wannan abu kuma akan wannan kalmar zan fice yanzu in bar gida zan fita a oh, fita za ka yi fita zan to in je wallahi ki je din mu gani wallahi ki je din mu gani zan fita ne saboda nan gaba ki sake ce mun tsoho duk ran da ki sake ce mun tsoho na rantse da Allah kin ga falo yanzu ba falo muke ba to duk ran ki sake ce mun tsoho zan mai da ke daki ba ke ba fito na ga <gasps> ya Allah na tuba al'adun naka duk ba na tsofaffin ba ne ba gaskiya ina haƙuri wallahi tallahi to Allah alhamdulillah ni dai na gode wa Allah da ya bani wannan zan kaɗe ɗaya yarinya yi wallahi masha Allah hanci kamar biro ke na ke hancin maso yake wa ai <laughs> hmm. amma ki san abba na yau ai ke da Allah kyale ni da wani abba kika yo ko ma dai wa kika yo ni dai ai babban bakin ciki na a rayuwa yanzu guda ɗaya ne wannan mahaucin da kike soyayya da shi mai sai da naman nan kuma ni ba fawa ce ma ta dame ni ba in biki sani ba mm. ita ai sana'a ce ba a bar da za a ki bace to amma kamata ai a ce ni kai na sirikan mahauci ai a san ni ce a ga jikina kamar za a taba a ga jini in ba haka saboda tsabar cin nama to shi ma bai ci ba bai baki ba ke da yake so barantana ni da na haife ki kin san me mama ni ba abin da mahaifi ba na haushi da shi kowane saurayi zai zo gurin sai yana wani kamshi mai daɗi amma ni na sai dai ki je yana wani ƙari yana wani bashi haka zai tattaro min ya ni a ce ma da naman ma ya ɗan kunso min dan mai da mugun yawo a'a sai dai a cika ni da ɗoyi mama to kuma ni ani na fi ki sanin cewa kin fi karfin shi ba su ashe ba ce ke haba ni duk abin da yake damuna ma ni wallahi wannan kyan naki nake wa ni kar ya je ya shi nan da nan wallahi tallahi a ah, to jagab jagab abin da ya ba sai na faɗa ba ya kwaso jiki ya taho irin wannan sai ki ga kwana kaɗan shekara ɗaya zuwa biyu an daina gane mutum kamar ne amai mama ki daina ƙara samun wannan wallahi sai in ji na kamar in amai ga kwantar da hankalinki insha Allah ai Allah shi ya ce mu roƙe shi zai biya mana bukatunmu to in Allah ya yarda yanzu na daina bacci ba dare ba rana zan ta gaya wa sarkinmu eh mahalicinmu zan zauna in gaya wa Allah shi ne ya ce mu roƙe shi in nuna mishi in kai kuka na ya share min hawaye na ya kawo miki wani hamshakin mai kuɗi ya kawo miki yawwa kin gane ai wanda kin gane mama ina da mota ta katuwa in ja kawai in goyo ki a baya yana zuwa nan shi ma yana fakawa daga ana leke ana yawa a ce muna tafiya irin su Dubai ah, Cairo ah haba yan da bari ni kuma umara duk shekara <laughs> kai Allah kawo Allah ka dube mu Allah ka dubi wannan kyakkyawan ya ka kawo mata irin waɗannan mazaje da muke nema kai Allah ka amsa da na canja suna fa a haba da Allah ke kuma sai in zauna kuma a haka zan zauna kullum ni sosai ma mama gaskiya fa Allah dai ka amma to anne akwai wani abu ne don zan fita ba komai kawai sai zan ce ai mana addu'a to ni da komai ina Zainabu Aba malam dan Allah ni kullum sai na maka magana sunan nan dan Allah malam tunda har mutane sun haƙura sun fara bizi zaka ce wani irin Zainabu haka malam sai ka ce wata bulala dan Allah ka gyara. to yanzu koya mu yanzu zai zi sanda za aka haife ta za a raɗa suna ni haka na gaya malamin kika ji maroƙi ya ce Allah ya zi mahaukaci ne me zi sunan da zamani ya zo da shi kenan kai komai malam ka ki bin zamani komai naka na da haka in ka taho gidan nan yadda ka san karas haka kake gatsa sunana hane ni ma a zamanin yanzu na zo ai dai ka ce han han ko kuma hanan sunan ki kenan han sunan zamani mana a gayance to ita ya sunanta zi haka na raɗa mata da za a cewa ne Allah ya raya zi me ya zi kin ga da Allah burin gaya miki zamani zamani kullum ne magana sai ki ce zamani kin san fa zamani mahaukaci ne to kuma mahaukaci ku duk wanda ya kula ta tasa sun zama iri daya gaskiya ne ba kowane shara haka kurin mutum zai ce wani wai zamani ne ba Allah yana nan yana mulkinsa wallahi tallahi in kika bar hanya kika yi ratse saboda zamani wallahi sai rai ya baci ba na menene wani zi gaskiya malam an jima ma na san abu za ka kira yarinyar nan dan Allah dan annabi ka daina kan wani yaji kaga tunda da yanzu mun samu zamani ya zo sunan nan ya canja an fara tafiya da zi din nan to dan Allah ka bar ta tafi a zi din nan to han ko ha Muhammad. <laughs> Allah yarinya ce ke. Wallahi da ke da zai din duk ne. Ah, to, yanzu ina ta tafi. Malamu ba ka ganewa. Na ce maka ta tafi gidan 'yar uwarta tana gidan antanta. A ah, ne miki kashedi. Duk lokacin da na tambayi yarinyar nan sai ki ce min ta tafi gurin 'yar uwarta. To ki sani wata ran fa za ta yi amfani da wannan damar ta tafi wajen ba 'yar uwarta ba to malam kai dai jarin nan ba ka bayar bane in banda tone tone mana waigar ta ya hau gadon sarauta tunda dai ka ba da jarin nan a waran nan a yi ta kuma ana yi sai a rufa da buzuwar mata malami ta yi cike shege ka ji har ka Buzun nawa a'a ba kai ba ai wai um, bahaushe ne ka san me ban haushi na tanko mai kan bashi shi ya faɗi haka ba wai ni na fi so malam ka ja girman ka ka tattara komai naka na abu gidan nan ka kyale ka zuba min ido mu za mu tafi da gidan nan yadda kake bukata ba sai ka tsaya kana ta daga hankalinka kana bata ranka har wani ciwo je ya samu min kai ba koya min karatu da imani mm-hmm. to yanzu dai gajeren zance wannan aurar da ake soyawa wadda kuma ita ce take yi mm. na dauki a kato kan abin da na mallaka na bayar dan na ga tana dan taimaka min a gida mm. duk abin da na tsara a gidan nan ba na so in ga ana warware shi ba ruwana da wani zamani mu abinda muka sani Allah da annabi kawai da shari'a to ni ne zan juya gida ba ku za ku juya ba ai ni ne shugaban gidan ko gaskiya ne yawwa ke ma tun baki da hankali ku kike a nan gida saboda haka da tun wannan lokacin zuwa yanzu kenan hauka nawa za a yi in ke za ki juya gida <laughs> wa alaikum assalam kin dawo mm, daga ina kike daga ina Daga gidan Anti Sadiya nake. Anti Sadiya. Na gaya maka. Sunanta Anti? To malam ai girma ne. Wai ke da Allah in lauya zaki ki je can ki samu hayar shago mana. Ko ba zuwa ake ana samun su ba sun makaryata. Karatu na bai kai na yankan kura ba. Um, Zainabu, so nawa na gaya miki ba na son irin wannan ɗabi'ar. Yanzu yaushe zaki zo ki soya wannan abin yaushe za aka siyar. Yaushe aka ɗan samu abin da za a zo a ɗan rufe asiri a gida. kullum ne magana sai ki ce kin tafi wajen wani anti ita can tana can tana aurenta ke kuma nan baki zo kin yi abin da zai amfane ki har zuwa lokacin da auren naki zai zo mu tarkata mu yi abin da za mu iya yi ba ana ai ba a raba zumunci ba to ba a raba ba sai ta je can ta tare to baban ƙarya nake a kira ta a tambaye ta daga can nisan duniya ni to kwalla mata kira a'a wai tana nufin kai mata waya waya kuwa eh waya a kira ta a waya sai ku ji gaskiyar zan da ke kin taba ganna da wannan abar banza ko shafa wannan abin na taba yana gida <laughs> menene a cikin wayar ne banda ƙarya da yaudara da rashin mutunci ina jin mutane ai a kofar gida idan suna hira ana faɗin abubuwan da ake mutum yana kaduna sai ya rika ce maka ga nan na kusa zuwa wannan duk ba rashin mutunci ba ne to kin ga wannan shine na farko kuma na ƙarshe yanzu wannan kayan banza kamar kin kayan dako saboda Allah da annabi yanzu mai mutunci ai bai kamata ya rika wannan abin ba wuce da Allah ki ba mutane zai ki ɗauko hijabin ki zan ma da kasa har sama sagatan hijabi kamar zaki yada bishara tunda haka ake so a da lafiya malam alaba da sa'a wannan fafakan magana ce kika faɗa ba. a'a ni wa ne ni malam akwai bakan magana bace tunda wai haka kake so sai a yi haka in ta ɗauko shi tun daga madaga har tafin kafa ai kaga magana karewar sarkin lakwaje ya ga fan biyar ana lafiya ai muna da mala to Allah ya shirye ku amin dan isar annabi amin amin waye ki shirya hmm, lokaci yayi kai ba za ka yi daka bi lokaci ba komai ka rika yi kai a kulle <coughs> Hajiya Mariya kenan wato Allah da ikonsa sai na ga kawai kamar kin ci ƙarshi na sai gashi kin sa ja kamar yadda na sa abin gitimat na jiyo ƙanshinka <laughs> ka ce dai na jiyo ƙari na jiyo ƙari da ɗoyi shine na san ka iso wallahi mariya eh? ni fa sana'a ta gashi ce dole ƙauri kamata ya a ce a gunki ƙamshi ne ba ƙauri ba <laughs> to wannan kanshi kuwa da kuwa Tintin na daɗe da kumbura min ciki na shiga bayan gida babu adadi barin gaya maka wai don allah don annabi yaushe za ka gyara ne wai kai irin yadda samari suke yi su tawo su yi wanka tagwas tagwas suna kamshin turare mai sanya sanyaya zuciya kai ba za ka yi ba sai dai kawai ka tawo min kana ƙari kana wari mariya albishirinki ni fa da kika gani irin musu ake nema a garin nan in mata da dama suna so su ga kalla a ce saurayinsu ne amma ke Allah ya kashe ya baki hankali kwance amma kuma sai abin nan haba mariya haba mariya eh, gaskiya Allah ya kashe ya bani sai ya hada ni da malam kalla me sai da nama nama ma a dinga zuwa mun cikin bashi da kauri ba a taba yanko daidai da siri ɗaya ba an ban nama ko ka taba kamun to mariya albishirinki bari ki ji ni fa ko in Allah ya sa ma kika shiga daki wata rana ke za ki dinga barbaɗa min kuli-kuli a kan naman ni kuma ina can ina yanka naman ina mariya ina miki haka <laughs> kalla ni kake tunanin zan maka barbaɗa maka kuli-kuli <laughs> gaskiya ako na yi asara da ko na yi asara a ce in rasa abin da zan yi sai dai in dinga barbada maka kuli-kuli kuli-kuli ma na mai nama kalla kuma wanda yake zuwa ba wanka ba wanki zai zo mu musu musu wallahi tallahi wannan abin ya ishe ni ka fa dube ni dubi sura yarinya kese-kese ki san kowa kin wanda ya rasa a ce wai ni na kare da mai nama mai nama ma ya dinga zuwa min da kari bayan yankan nama ko daya mariya ita fa harkar nan ta wata sana'a ban yi dace ba harkar sana'ar nan tawa ba na so in ji kina so kan mun ita mariya ina ji da sana'ar nan tawa bai kamata a ce inda nake tunanin zan sake a daki kuma in zo a nan ake biji da sana'a ta ba mariya ko ba haka ba hmm. wani eh. kalla kalla mariya <laughs> mariya tawa ka fa canja fa to ka fa canja fa ni wallahi tallahi ni fa ko dole ce kawai ni wallahi dole ce ka dinga wanka ina jin kanshi ni idan fa baka tsaftar nan gaskiya wallahi zan canja sai in fasa za a gyara <laughs> eh za a gyara eh za a gyara amma <laughs> mariya yanzu <laughs> Allah mun tuba mariya ana wannan abubuwa ka gani ko ka gani ko susar dauda dan Allah me kake kirta ka gani ko ka gani ka ga da la ilaha na ga rayuwa ne mariya na ga rayuwa yanzu saboda allah da annabi yanzu ka duba fa kwanan ka nawa baka yi wanka ba yau kwanan ka nawa baka yi wanka ba mariya a can nan ni ban cika so a dinga tattashin tashina ba amma yau da safe ne wanka to gashi na kana kirto datti in kai haka datti ne da safe ne wanka gaskiya ni fa ina wallahi tallahi gaskiya Allah ka gani ka kawo min sauyi haba mariya Kai! Kamar ya haba Mariya, ka bar ni ji da abin da nake ce ina kake shirin fita ne baki ji ainihin wakati mukutari ya shiga ba zan ji ainihin ainihin kira sallah haba malam haba malam yanzu haka zaka tafi ka bar ni babu abincin da zan ci a ciki na bara'atu ya kamata ki za da zaki ainihin wa mijinki to yanzu in sai ta harshe na ya kake so ka yi amma ka iya kiran mutane su zo sallah ni baka iya nemo abinci ka kawo min in ci ba bara'atu kina adawa da sallar da zan in yi a'a ni fa ba za ka yi min sharri ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bara'atu ya kamata ki gane ina iyakacin kokari na akan lamuranki eh. haƙoƙinki da suke ainihin wato kaina kullum fafitika nake ya zan in sauke su amma ba kya gani kai kafi kai cika waje aka ba komai ne ne kawai amma ni ban ga wani hakki da kake saukewa ba yanzu bara'atu ba fita zan yi ba zan je in kira mutane su ainihin zo taho zuwa ga bautar ubangiji haka ne in Allah ya sa aka samu wani hasafi wani kaso zan zan kawo a zo a ci malam ka ji tsoron Allah a rayuwarka ka rinka ci da ni yadda Allah ya ce a ce sai ka je ka kiran sallah al'ummar annabi sun shiga masallaci sun yi sallah in sun fita mai naira goma mai naira biyar an haɗa maka sannan ka kawo mace abin da za mu ci ba za ka nemi sana'ar da za ka yi ba duk malaman da ke duniya nan ba sa sana'a a masallaci suka bige to kai sana'ar ka kenan bara bara sana'a mm, kiran sallah kiran sallah subhanallah eh, bara'atu wannan wani irin azaba kake min ne ka je tab ka cika musu wani su dauka gidanka haka yake ciki amma ni kullun ina fama da wahala tumbi na duk yunwa a cikin shi abadan Allah malam Bara'atu a rinka gode Allah. To wai me aka kawo min da zan gode Allah din? Bara'atu yanzu kiran sallar kike nema ki ci mutunci? Ka nemi kuɗi malamai nawa ne ga su nan suke sana'a a gari kuma malaman ne. Kin manta ina da akwai islamiyya da nake koyarwa. Oke. Dan albashin ne ba yawa amma dai Allah ya masa albarka. Amma ke ba kya gani kullum aka kawo sai ki raina. Malam kana ga gidan nan ko kwayar abinci fa babu. babu komai fa a cikin gidan nan da ka bari ka ɗauki rawani ka naɗa ka tafi ka ban na haka nan to ya kake so in yi to dan abin da Allah ya hore ai da shi ba amfani ko so kike in bi ta ainihin wato hanya maras kyau in ainihin wato ke da hududullahi in kawo miki haramun kici ni fa kawai ci kare da wani surutu ni ka je ka nemo ka bani abin da zan ci ni ba wannan surutu surutu zan ba in zaka saki harshe ka kai magana da kowa yake ka saki bara'atu eh, ainihin kar shaidani ya ainihin wato shiga jikinki ya sa ki ki cinye min ainihin lokaci bayan Allah suna jira na in kira su zuwa gabautar ubangiji sai na dawo malam ni ba wani shaidani da ya shiga jikina ba wani shaidani malam yunwa baka ko almajiri na yunwa ba ta da hankali ba ya ilahi alamina bara'atu eh, wallahi ko data babu aljihuna in Allah ya sa aka samu zan kawo Ogara ɗata ma ɗata za ka ba in ci? Ba man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Mun dogara ga Allah insha Allah zai ci da mu. Da abin da ya kamata na halali. Amin. Sai na dawo. Bara lafiya. Haka dai ka iya. Kai, kai. Kai kan kai kan kai ni dai Allah dai ya tsare wallahi. لماذا فعلت ذلك يا براءة؟ Ai ni nayi zaton tun sallamar da na ji kana kwadawa a kofar gida leda ce baka tab ka ciko ta da kayan abinci ka zo ashe haka yadda ka tafi haka ka dawo zigirgir tsiran kabo gaskiya aboki na ko wallahi ka ci ni da buguzin duk kallon da nake yi ma ka, wallahi sai ni kan fori ba komai ƙarya ce kawai <laughs> akwai aure ko babu eh dan malam bani da aure to alhamdulillah alhamdulillah ala zalika ai ba ni ne mai kuɗin ba babana ne mai kuɗi ah. eh da abinka kai da kaya duk mallakar wuya ne kuma gaskiya ne kuma gaskiya duk abin da nake so ma yana yi Allah a kwarai ko yana mun ta abin da mun ji gudan wa'azi karshen ta akan mu za a tsaya sauke Qur'ani yau da dalailul khairati kin ga yasa nake ƙara zan ki fa kina dora ni akan hanya inda za ta bullar da mu amma in dan ta baba za a ba ai kullun ana nan a dinkima a cikin gida